Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ebeto ya ce gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ne da kansa ya tursasa mashi fita daga taron majalisar zartarwar jihar. Mataimakin gwamnan dai yana mai da martani ne akan wata sanarwar da aka fitar daga gidan gwamnatin jihar mai ɗauke da sanya hannun kakakin gwamnan Mr. Israel Ebije da ke nuna cewa shi mataimakin gwamnan ya nemi da a ɗaga masa ƙafa daga halartar taron majalisar zartarwar jihar. Ga dai abinda Ahmad Musa Ibeton ya shaidawa murya Amurka akan wannan batu. Hakikanin gaskiya shi eh, gonan jihar Niger shi ne ya taso da maganan cewa ba zai yiwu in zauna a cikinsu a yayin da suke watan zartar da abubuwa na majalisa ba majalisan jiha ba domin saboda ni ba dan jam'iyyar pdp ba ne alal hakika ya iya nuna cewa ma hasali an kawo mashi rakodin Uh, na inda nake cewa ai shi barawo ne da sauransu na tashi kuma na ce a ba haka ba ne to yanzu me matsayin ka kai wal a matsayina dai kamar yadda na yi wa mutane ina nan matsayi na mataimakin gwamnan jihar niger kuma ban bar majalisa ba amma alal hakika gwamna ne da kanshi ya nuna cewa bai yarda in zauna ba ya iya buga tebur da hushi cewa to shi a matsayin shi mai cikakken iko yana da iko domin yana da jami'an tsaro a 'yan sanda da jami'ai 'yan tsaron ciki da kuma sojoji yadda yake zai iya tabbatar da cewa ya hitar da ni daga majalisa To ko ina matsayin wannan dambarwa a kundin tsarin mulkin Najeriya, lauya Abdulmalik Sarkin Daji ya yi ƙarin bayani. To amma state and the governor ma'ana a executive council meeting gwamna shi ke da ikon ciyarin wannan zaman ya eh, amma yana da ikon hana shi mataimakin zuwa a bai da shi saboda mataimakin shi is part of executive council bai da wannan hurumin eh. to idan shi gwamna ya hana shi mataimakin na da ikon zuwa kotu kotu ta yi hukunci a kai eh, yana da dama ya je kotu kotu ta fasar ma'anan batun rikicin siyasa ne yasa shi gwamna ya ɗauki wannan mataki saboda canza shekara shi mataimaki yayi ka ga ah, ah, ah. a kundin tsarin mulki babu inda aka tanadi cewa idan gwamna idan mataimakin gwamna ya canza jam'iyya shikenan ba zai bar zai daina zuwa taron majalisar zartarwa na jiha a'a ba babu doka da ya tanadar da haka don mataimakin gwamna ya san ya canza sheka daga fatin gwamnan shi mm. don wani aiki da doka ta halartar mashi yana da damar ya yi shi kamar yadda doka ta mashi. An dai fara zaman doya da manja ne a tsakanin gwamna Babangida Aliyu da mataimakinsa Alhaji Ahmad Musa Ebeto ne a gabatowar kakar siyasar nan da har ta kai ga mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ebeto canza sheka ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.